قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فصل مجلسنا أربعين دبقي أولا مجلس من فارة أنكارا وانا أبو جمدا أتكلم فصل وسيمك تعيا سيمك إن شاء الله من داوانا مجلس نسبة إن دبقي زام فارو للفرق wancan ku kalla al'imam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi ya mana bayani akan mahimmancin dukiya da kuma yadda aikin hisba ke da tasiri a wajen tsare ta duk wancan karatun da malamin taimiyya ya mana yi mana bayani ne akan aikin ɗan hisba a cikin kasuwa domin idan kasuwar mutane ta gyaru to rayuwarsu ta tattalin arziki za ta gyaru rayuwarsu ta tattalin arziki kuma tana da tana da alaƙa da rayuwarsu ta ɓangarora mabambanta rayuwarsu ta addini suna da bukata da rayuwarsu ta dukiya ta nan arziki da rayuwarsu ta siyasa rayuwarsu ta zamantakewa shi yasa za ka ga babin da ke bayani akan ciniki a musulunci yake da fa'i yake da fa'i kuma yana ɗaya daga cikin fannonin da aka ware su aka yi musu rubutu tun a farko-farkon safiyar musulunci in ka ɗauki littafin irin su al'amwal na al'imam al-waki ibn al-jarrah ko littafin al'imam abu yusuf al-kufi ko littafin al'amwal na al'imam abu al-kharaj kenan na abu yusuf al-kufi ko ka dauki littafin al'amwal na al'imam abu al-qasim ibn sallam abu ubaid da makamantan waɗannan littafan littafai ne da aka rubuta su tun a ƙarni na uku domin me domin nuna mahimmancin dukiya to yanzu malamin taimiyya kuma zai mana bayani akan aikin ɗan hisba a wajen tsare addini aikin ɗan hisba a wajen tsara addini daga cikin ayyukan da aka ba wilayatul hisba akwai ne akwai himayatul di ɓangaren kwamishin na hisba to daga cikin hukumar hisba daga cikin manyan ayyukan su masu girma akwai kiyaye ma mutane addini to shine sai ce ku gishu amma ka kaga alhus shakuɗa gaskiya da ƙarya wata da ɓoye ɓanna a cikin daidai fiddiyanati a cikin addinai wato matsalolin da suke da alaƙa da addini fa mislul bida'i kamar bid'o'i an hisba aikin sa ne ya tsara addini daga bid'o'i ya zama an hana mutanen da za su zo suna faɗin miyagun maganganu game da Allah ko miyagun maganganu game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzannin Allah dukkan ko kuma su rika faɗin miyagun maganganu a game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko sauran waliyan Allah tarkaka to duka aikin muhtasibi ne dan hisba ya zama ya tsare wannan bangaren ba a bar masu yin wannan abin su rika cin karansu ba babbaka ba kamar bid'a بدؤوء المخالفة للكتاب والسنة وأن سقطاء مع القرآن للسنة كل بدعة إتشنكر تكي للسنة النبي صلى الله عليه وسلم shi yasa magabata suke cewa mabtada الناس بدعة في الدين إلا وقد إلا وقد أماتوا بها سنة mutane ba su taɓa ƙirƙiro wata bid'a a cikin addini ba face a gefe guda sai kaga sun kashe wata sunna wanda ita ce ka'ida ma'auni ne na adalci mutum ya je ɗauka kuma ya auna haka je wa ijma'i salafin ummati kuma bid'o'i ai suna cin karo da abin da al'umma magabata suka yi ijma'i a kai min al'akwali na maganganu na maganganu wal af'ali da kuma ayyuka mislu izharil muka'i kaman bayyana almuka ihu da titu wa tasdiyati da tafi wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya addini ya koma ya zama na kiɗa da ganga ce haka ake yin ta muna yara ana cin mata bandiri ita ake bugawa to daga baya sai ya zama kayan da kiristoci suke amfani da su a coci da kayan da 'yan rap suke amfani da su a studio manya-manyan studio yanzu su ake ɗaukowa ana yaban annab sallallahu alaihi wasallam da su da su ne ake da'awa wai a cewa musulunci ake kira zuwa gare shi a kwana ana kiɗa a cutar da bayan Allah a sa ma mutane hawan jini to aikin muhtasibi ne ya hana wanda in akwai hukuma ta musulunci kuma a ƙarƙashinta akwai hisba to za ta hana yin wannan aiki kaga al-muka'u wa tasdiya al-muka'u tafi kawai ai ta tafi al-imam na jarihin al-tabari da yanzu sai ce as-safi kaga as-safi titu kenan في مساجد المسلمين أما سنة كم مسلمين ستا جروا كنا يكون في سيدة أشوي أتحافى مضان الله أقول تاي جهان سيدي أنت نرجع إغوة أن يوم أبوه ومثل سبت جمهور الصحابة وجمهور المسلمين haka nan zajin sahabbai shin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke kaiwa zuwa ga a ci mutuncin shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan lalataccen na Kano yake ya fara da irin wannan kuma ma mun faɗa mun ce su musu mun hauka da yawo kuma da mai da kuturu ya gani ya ce daga haka muka soma to babu yadda za a yi mutum ya taɓa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kyale shi sai ya taɓa annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa Imam Abu Zur'a rahmatullahi alaihi yake cewa waɗannan da suke zagin sahabban manzan sama aradu an ya tubbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace annabi suke son su zaga suna son su ce ne ashabu su'i miyagun abokanai to waye abokinsu wa suke tare da shi li rajuli ne. mummunan mutum lalataccen mutum sai suka kasa to ne sai suka yi alaye eh suka yi inciya suka ki faɗi ba za su iya faɗi kai tsaye su zagi annabi sama wato sai suka fara da sahabban da suka zage su shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya matse su fassarar da ɗan jss wani a haya islamic ba zai ma hadisi ba sai su zo suna masa saboda dafi da ciwo da ke cikin zuciyarsu Allah ya tsare kalma wai arabat nafsaha arabat wai shine wai ta zo tana kwakwasa ko tana kyarkyara to Allah ka duba wannan magana wanda kalma ce fa qur'aniya la junaha alaikum ne ko laysa alaikum fi ma أغضتم به min khitbati أغضتم min khitbati النساء aw aqnantum fi anfusikum هذا أغضتم shine ne mutun ya bujirar da kansa ya ce ma ba ya ce ma mace ina son ki da aure ko wani mace ta ce ma namiji ina son ka da aure a raba nafsahu laha arabat nafsahu nafsaha lahu wannan sai aka ce arabtu kuka yi ta'aridi daga al'ardu ne amma me sai aka tashi ta'aridi jirwaye mai kamar wanka al'imamu malik kamar ya ce ya ce kamar ki ce ka ce in yake la jamilatu to ta zo ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina son ka kuma Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin amma tunda akwai ciwo fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada fassarar mutum tana zuwa ne gwagwajen itikadinsa na zuciya shi yasa malamai suka ce sababani su ne sababban bata guda biyu aljahl wa su'ul qasdi mutum ya zama bai sani ba ko kuma ya zama yana da mummunar nufi mummunan nufi idan mutum yana da mummunan nufi to sai Allah madaukakin ya matse shi ko ba daɗe ko ba jima wa mahma kun inda mri'in min khaliqati wa in khalaha taqfa 'ala an-nas tu'lan haka zuhairu ya faɗa tun a jahiliya in kana da wata ɗabi'a kana ɓoye ta to ko ba daɗe ko ba jima sai Allah ya tona ma asiri sai Allah madaukakin sarki ya bayyana ka fi uku a tsakiyar gidanka a gano Allah ka kare mu daga su'ul qasd Allah ka ba mu kyakkyawar zuciya ka tsake mana zukatan mu to wannan aikin muhtasibi ne ya hana zagin sahabban manzo Allah sallallahu wa jumhuri musulmi da kuma musulmai ke zagin musulmai kai ba kai da wani abu da zaka ambata sai dai ka faɗa matsalar musulmai ai ku ne yanzu musulmai ba su da alkhairi ko da yaushe mu ne mu ne matsiyata ba mu da wani alkhairi da za a iya ambatawa ba laifi shi yasa manzon sama ya haye ce yace man qala halakan nas fa huwa ahlaku duk wanda yace mutane duk sun halaka zamanin malamin jami'a aka samu wata da'awa da ke cewa wai duk wanda yake rayuwa a zamanin sa ya ci haram wai in dai za ka yi mu'amala da ai ana faɗin haka a wannan zamanin malamin ta ya sauri ya ɗauki alƙalaminsa mai albarka ya rubuta littafi ya ce ƙarya ce wannan magana duk yadda aka lalace akwai masu cin halal bai yiwuwa ka kama mutane ka ce kowa mutumin banza ne duk yadda aka akwai mutanen kirki shi yasa ƙasar mu dinnan akwai mutanen kirki akwai bayan Allah suna nan ko mun san su ko ba mu san su Allah ya sa muna cikin su amma akwai mutanen kirki a kasan nan kuma akwai su a bangarora mabambanta to kada mutum ya zama ɗabi'arsa ita ce kullum ya ce ai mutane da a lalace aiki in ya ce kowa lalace ne manzo su ne ce fa huwa halaku shi ya fi kowa halaka shi ya fi kowa lalacewa a wata riwaya ko a wani babban fa huwa halaka to shi ya halakar da su da ga mutum ya guji wannan aw saddi immatin muslimina ko kuma zagin shugabannin musulmai wa mashayikhihim ta malaman su mutum zagin malamai yana zagin shugabannin musulmai aikin muhtasibi ne ya hana shi wa wulati umurihim al-mashhurina da kuma shugabanninsu waɗanda suke shahararru inda umumin ummati lil wanda an san su a wajen mafi yawancin mutane cewa mutanen alkhairi kan bakin ka ya zama mai zagi ba ribar da ka samu in yi zagi Asabu la yughayyiru hala zagi baya canza wani yanayi mai zagi idan an shiga damuwa daidai yake da mutumin da zai shiga duhu ya ta tsinuwa yana Allahumma la'ani zulumat yana ta zagi abin nan sha'allamani al-islam an ashtagil bi ida'ati shumu ila dil'am ad musulunci ni ya koya mini kullum in kunna candle ne a samu haske in kunna tucila a samu haske ba in ta ba da zama mai zagi a bakinka hmm? Ka je yin wannan musamman wannan halin da muke cikin wannan karatun yana da tasiri mu kama bacin mu faɗi alkhairi idan ka san ba za ka faɗi alkhairi ba ka yi shi ka yi addu'a wallahi babu wani abun da zai canza wannan yanayin da muke ciki sai addu'a ko ka yi magana ko ka yi surutu ba yi da tasiri in ka faɗi abin da za ka faɗi ka yi nafsatu masdur ka yi kakin mai ciwon kirji mutumin da ke da namoniya ya kaki in an ga jini ba mamaki to ba laifi bane dan kayi kaki an ga jini a matsayin ka na melamoniya ba laifi bane amma dai kar ka zama ka saba ma kanka da zagi da tsiruwa ka zama kana da control ɗin kanka in an shiga cikin irin wannan yanayin to abin da ake bukata ana bukata a tsuwa da ana bukatar natsuwa da kamun kai sannan ba kowa sai ya magana ba shi ya sa a ba da ka'ida a ce wai duk malamin da ke da mimbiri bai fito ya magana kan irin abubuwan da suke faruwa da kasan nan ba ya ci amana al'umma wannan ba adalci ba kuskure magana ce ta kuskure matsala ta tsaro ba matsalar kowa ba ce akwai malamin da ba yi da abin da zai iya faɗi a game da wannan sai dai ya faɗi molanka to a bar ma ahalul fanni su yi magana a bar ma waɗanda suke da gogayya su yi magana a kai sannan in manya-manyan malamai waɗanda suke da ƙwarewa suke da shekaru suka gajiya suka ga yau kuma suke fatan su ga gobe kuma suna da gogayya ta ilimi da rayuwa suka yi magana kan matsala to kada a ce ɗaliban ilimi kuma kowa sai yayi a ce duk wanda yake da mambari a mai da abin ya zama wani abu kamar zikiri ba zikiri ba ne wannan baya cikin zikiri zikiri ne kowa sai yayi to da ka mita ka tsantsan akan abubuwan da za mu faɗi kada mu riƙa hasala mu zama mun kwashe ma masu laifi zunubi mun dawo da shi akwai waɗanda suke da zunubi a kan wannan kuma muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya tona musu asiri amma cewa kowa ce magana to ba daidai bane ba daidai bane wanda yake da abin da zai faɗi hujja da dalili kuma ya kawo gyara ba ya hatsala ba ko ya ƙara rura ma wuta eh, fetur ya ƙara sa mata fetur to ya yi magana kuma in ya cancanta magana kuma in magana shi tana da fa’ida sannan ya tsaya ya auna ma'aunin da ake da shi na yin magana kafin ya yi magana mun san su mun san su fi in kunta lil musi shafiqi mutiya la taghfalan sabab al kalami waqta wal kamma wal hayt wal makana jami'a sai mutum ya tsaya ya auna kansa da waɗannan ma'aunan guda biyar na yin magana a irin halin da muke cikin da kina daga nan sai ya faɗa abin da zai faɗa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yaye mana Allah ya fitar da ba za mu gushe ba babban abin da muke wasiya ga junanmu shine mu gyara halayenmu mu yi addu'a mu gyara halayenmu mu yi addu'a al'imam al-hassan al-basri wasiyar da ya ma mutanen zamanin sa kenan a lokacin da suka kawo kara cewa alhajjaji ya fitine su da kisa ya ce alhajjaji saifullahi fi arbi fala tatta'u saifallahi bi saifin akhar ya ce alhajjaji takobin allah ne da ya so da shi a ban kasa domin ya gyara mai laifi ya gane mai laifi ne shi shi ma kuma Allah ba zai bar shi ba to kada ku ce za ku tunkuɗa takobin Allah da wani takobi ba a kau da takobi da takobi sai dai su haɗe ɗaya kuma ya karya ɗaya yana iya yi wanda aka tafi aje a kauda ɗin ya dawo kan wanda ya nufin ya kau da shi da ka zamani ne na fitina akwai wasiyoyi da yawa da magabatanmu suka yi mana kan wannan halin da muke cika. Allah ya tsare na'am wani cin aikin murtashi wa mislu taqdid bi ahadisin nabi sallama kun ji ko daga cikin ababen da dan hisba zai yi a musulunci ya hana masu ƙaryata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam allati talaqaha ahlul ilmi bil qabul hadisai ingantattu wanda ba abuta ilimi suka karɓe su hannu biyu wa mislu riwayat al ahadith mawdu'ati kuma sannan kuma mai hisba ya hana huwaito hadisan ƙarya al-muftarati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka kage su aka danganta ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane wanda aka danganta ma manzon sama su muhtasidi ya hana eh aikin dan hisba ne ya hana kaga ashe dan hisba malami ne ba a zaben dan hisba jahili ba ɗan bangalo kawai shi nan dan gari ba kawai shi nan sai a ce an kafa kungiyar hisba kullu an habba wa dabba sai zo ya shiga mai hisba malami ne in ka tafi kasar saudi arabia ka ga rijalul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar za ka su professors ne na jami'ar musulunci daga jami'ar musulunci ta madina ake ake fitar da su wasu daga ummul qura wasu daga jami'atul imam muhammad bin sa'ud al'islamiyya daga nan suke fitowa wasu dattoci ne wato dai jigajigan malamai su ne suke hizba in ko jagororin kenan su kuma ma'aikatan waɗanda suke aikin to za ka same su ɗaliban ilimi ne wanda a harka ta ilimi suke a kan abin da aka san su da shi kenan ba kawai shi kenan sai a zuwa ce an kafa ƙungiyar hizba ba kowa kawai shi kenan duk wanda yake da guntun bayan gidansa sai ya fito ya ce shi ma kawai ya zama ɗan hisba ba haka ba wanda zai fara mai hisba ana so ne fara koya ma mutane ta halinsa a gan shi a koyi da shi Allah shi kyauta wato muna ci rudu ne kada kalar rudu Allah ka fitar da wa mislul guluwi fi din haka nan ma masu zakewa addini aikin biyu ne ya hana su ka biya za ka gane guluwi a addini sai kana da ilimi ilimin ba kuma wanda yake mai zurfi ba wai ilimin sama-sama ba ilimi mai zurfi hmm? bi an yunzila al-bashar manzilatal ila amma waɗanda ake samu suna mai da mutum ya zama Allah su rika ba shi matsayin Allah hmm? akwai su da sunan guluwi daga an yi mutum su jada to aikin ɗan hisba ne ya hana waɗannan ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم haka nan ma waɗanda suke ganin halas ne mutum zai iya cewa shi ya fita daga shari'a shi ɗan haƙiƙa ne irin ɗan haƙiƙa da ake cewa ana sama ɗin nan to aikin hisba ne su kamo su yanzu don Allah wannan fakara kawai ba ta ishi ai ai ga 'yan hisba a kanta ba wannan fakara kawai ban ba gama fakara da fakara ɗaya ba a kwafi na ban san kwafin da ke hannunku ba fakara ɗaya ce tsagar ɗaya ne amma ina ganin sai yanzu na wuce rai wannan fakara kawai ta ishe ta isa ta zama semina ta kwanaki ta watanni da 'yan gisba inda muna da tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu za mu iya ƙara tafi ƙarfa lokaci yayi so da sai mu tsaya a nan sai karatu na gaba sai mu tashi wa bisul ilhadi fi asma'illahi ta'ala wa ayatihi sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in